yau laraba uku ga watan al-muharram idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas, daidai da biyar ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na talatin da bakwai daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin a sharia na al muhaddis abubakar muhammad bin hussein al'ajuri allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi da yan gwa su manta ba muna bibiyan sharhin azzari'a ila bayani maqasid kitab shari'a na fadilati sheikh al'allama rabi bin hadi umair al allah maɗaukakin sarki mai sakayya da alkhairi a karatunmu da ya gabata mun kwana a inda al'imamul madakali yake mana sharhi dangane da hadisan da malin ya fara kawo mana da kuma asarai da wanda kai tsaye suke yin bayani dalla-dalla kan wannan mummunar aƙida da fahimta da aiki na khawarij mala ya ce wa fi hazil hadis, bayanu hikmati rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin tattaruwan waɗannan hadisai akwai bayani da ke ɗauke da hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasidad <clears throat> da kuma bayyana sadat irin dacewa na manhajuhu manhajin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi dar'il mafasit wajen tunkuɗe abubuwan da suke na ɓanna ne wa mura'atul masalih da kuma bibiyan abubuwan da suke na maslahohi wa himayata risalatihi da kuma irin yadda annabi yake baiwa saƙo na manzancin da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi kariya wa arduhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa innahu lam yaqtil sai mala ya ce wa irdihi da kuma irin yadda annabi yake da mutunci fa innahu lam yaqtul dhal khuwaisara annabi bai kashe dhu khuwaisara ba atta'in fi adalatihi wanda ya suka kai tsaye dangane da adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala ya ce wa kadhalika lam yaqtul munafiqin kuma annabi bai kashe munafukai ba waɗanda suka bayyana suna yi mai zagon ƙasa li'alla yi ƙalo don kar a ce inna muhammadan ya ƙutula ashabuhu yi yanzu kun ji ga muhammadu nan ya ƙare ma habban da suka tsaya tare da shi su yake kashewa mala ya ce fayan farrun nasu an da'awatihi wa risalatihi wannan sai kore mutane daga da'awar shi da ko manzancin shi wa sallallahu alaihi sallam. kun ga a cikin wannan abin da al'imamun rabi'in al-madakhali ya cike mana da shi yana nuna maka matsayinka na wanda za ka kwaikwayi da'awa da addini da wa'azi da karantarwa irin na annabi ya zama kana da kan gado kuma kana da tsari yanzu zo huwaisara a abin da ya bayyana shi kaɗai ne ya tsaya gaban annabi yawa manzan Allah wancan rashin kunyan da tsiwa babu wani sai shi kuma yi annabi abin da daga cikin sahabbai akwai wanda ya nemi a bashi izini ya kashe shi inda annabi zai kashe irin shi da hamsin a lokacin babu abin da zai faru ko dubu ya kashe ba wanda zai ce ta tafasa saboda fagen fama ne yaƙi aka gama an ci nasara ga manyan kafiran maka sannan hawazin da saƙib an kai su kar har ma ga shi rabon man ake yi kuma ya miƙi ma annabi irin wannan rashin kunya da tsiwa kaga ba za ka ce annabi tsoro ya ji ya sa ya bashi ba ya kara da manyan gwamnatoci guda biyu ya karya nan take ba kuma za ka ce annabi yana shayin wani abu ba ne amma annabi ya kalli kada shubuha ta shiga cikin jama'an shi saboda suna kallon zuhuwai tsara a matsayin addini ya ce zai kun gano wannan da kyau ku ya bayyana cewa mai zai yi addini zai har ma a baya sun ba annabi labarin irin ƙoƙarin zuhuwai tsara daga cikin ƙoƙarin shi akwai jihadi akwai kaza akwai kaza akwai kaza wasu za su ga kawai daga yayi ɗan abu kaza kawai sai a ce mai kaza kun gano wannan da kyau ku to mutumin da bai da kan gado bai da tsari sai ga to ai wannan zai kawo mana matsala mai maganin shi ba haka yake yi ba annabi sai ce ku bar su yana da kaza yana da kaza yana da kaza kuma ku lura da waɗannan abubuwan za ga ƙoƙarin cewa za su yi sallah ƙoƙarin azumi ƙoƙarin karatun alkur'ani duk abu in kun gana su sai kun yi ƙoƙarin raina naku ya ce amma ga illolinsu ga illolinsu ga illolinsu kashe zuhu wai tsara ba zai yi maganin waɗannan abubuwan da manzan Allah ya faɗa ba. ƙyale zuhu wai tsara a irin wannan yanayin shi zai zama ma al'umma abin da zai ƙara gazgata musu manzancin manzan Allah a can gaba kaga annabi ya yi da'awa ga waɗanda suke tare da shi a yanzu kuma ya yi da'awa ga waɗanda za su zo nan gaba cikin al'umman shi su fahimci inda saƙon yake sannan kuma a lokaci ɗaya annabi ya kau da shubuha a kan al'umman shi yadda kar a komo ana cewa kun gani ku yanzu aka kisan nan gaba kan ɗaya daga cikinmu zai faru yanzu ga wannan yana daga cikin samari masu ƙoƙari da ƙwazo kuma addinin nan ya ce zai daga ya ga wani abu na gyara ya gyara kuma kalli abin da aka zo ake mashi sai annabi ce ku rabu da shi don kada a zo ana zargi da sukan cewa annabi yana karkashe mabiyan shi kuma wani yana daga cikin dalilin da ya sa annabi ya rabu da munafukai tare da abin da munafukan nan suke ma annabi ba wai fadaɗi yake ji ba yana jin zafin abin da suke matuka inda za ka gane annabi baya so idan ka bibi ayoyin alkur'ani da allah maɗaukin sarki ya rika saukarwa akan munafukai ka bibiya hadisai da annabi ya rika yin jawabi akan munafukai, kai da kanka za ka gane abin da munafikan nan suke yi ba wai ana jin daɗin shi ba ne kun fahimci wannan da kyau ku abu ne mara daɗi amma saboda hikima ta da'awa sai mazan Allah sai ya bar su yau an waye gari munafikan madina a ina suke da gwamnati ba su da ita su zo huwai tsara a ina suke da gwamnati ba su da ita amma manzan Allah yana da gwamnati a ko'ina ina fatan mun gano wannan da kyau duk inda ka je kaga ana yin addini a tsanaki, to mutanen manzan Allah ne duk inda ka je kaga ana yin addini a munafunce, to mutanen abdullahi dan ubayye ne duk inda ka je kaga ana yin addini da ƙarfin tsiya da yaji mutanen su zo kuwa ya tsara ne jama'a kun fahimci wannan da kyau ku wannan ita ce hikimar annabi ya bayyana ma al'umma duk sanda wani zai yi addini irin nawa to zai fuskanci tsiwa da rashin kunya na su zo huwaisara kuma zai fahimci munafinci da zagon ƙasa na gayyan abdullahi ɗan ubayyu idan ba ku fahimci wannan ba to kuma kuna da matsala jama'ar annabu kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki tsare mana imaninmu mala yace na abubakar abdullahi bin muhammad bin abdulhamid alwasiti qala haddasana harun bin abdullah qala haddasana sayyar bin hatim qala haddasana ja'far bin sulaiman qala na abu imran aljawni an abdullahi bin rabah ansari an ka'ab al-akhbari qala ka'ab al-akhbari yake cewa shine ka'abul akhbar al -akhbari. lishahidi nuran shahidi wanda ya mutu a fagen fama to yana tashi da wasu haskakan haske guda biyu waliman qatalahul khawarij amma mutumin da khawarijawa suka kashe shi fa ashratu anwarin lahu to shi wannan yana da haske guda goma wali jahannam saba'atu abwabin ita jahannama tana da ƙofofi guda bakwai babun minha lil haruriya yace ƙofa ɗaya na 'yan tawayen da suka tsibbace kansu ne a unguwan haraura ma'ana khawarij ولقد kharaju, Ala, Dawud, nabiyallahi fi zamanihi irin waɗannan khawarijawa sai da suka yi wa annabin Allah annabi dawo ta waye a zamanin da yake annabta to wannan riwaya gata da cikakkiyar isnadinta sai malam almadakali ke cewa rawahu abdurrazzaq fil musannaf al-imam abdurrazzaq as-sanani shi ya ruwaito wannan riwaya a kitabul musannaf a juz'i na goma shafi na ɗari da hamsin da biyar min tariki ja'afar bin suleiman wa abdullahi bin ahmad ta hanyar riwayan ja'far ɗan suleiman da abdullahi ɗan imamu ahmad fi sunna a cikin kitabu sunna a lamba na 1524 an abihi an yazid ibn harun an hammad ibn salama an abi imran bihi wa isnaduhu ila ka'ab malai ce isnadin tiryan tiryan har zuwa ga ka'abul akhbar hasan mun gano wannan da ke ku isnadi ne kyakkyawa kenan wannan isnadin da malin ya kawo mana isnadun hasanun malin ce lakin kalamuhu min al-isra'iliyat sai dai maganan yana daga abin da aka samu daga isra'iliyat to annabi ya riga ya mana karatu don gani da su waɗannan isra'iliyat da cewa sun kasu gida uku akwai wanda kai tsaye gaskiya ne shine wanda Allah ya ba da labari cikin alkur'ani da waɗanda annabi ya da labari a cikin isna hadisai waɗanda isnadinsu ya inganta na biyu akwai waɗanda ba za mu gazgata ba kuma ba za mu ƙaryata ba shine wanda ba mu da dalilin ƙaryatawa sannan ba mu da dalilin gazgatawa wannan sai mu ji sai mu tawakkuf na uku shine wanda isnadin shi bai tabbata ba hayaniya ne da ɗirkaniya wanda yahudu da nasara suke ƙirƙirowa suke kawowa misali ce an yi damba tsakanin annabi dauda da allah kowa ce wani annabi ya sha giya ko ga wani annabi ya nemi matan yaron shi kaga wannan dan isra'iliyat ne wanda ba su tabbata ba kai da ji ka ji alamun karya da ƙarerai a ciki wanda bai kamata mai imani ya yadda da ko da kalma ƙwaya ɗaya a ciki ba jama'ar annabi kun fahimci wannan da kyau ko to shine wannan gashi ƙarara ya ce isnadin ya inganta kuma ya fifita shahidul ma'ara ya fifita wanda khawarij ya kashe ga wanda yake shahidi ne na ma'araka sannan kuma ya bayyana cewa khawarijawa ba yau suka fara sun yi tawaye ma annabi dawud alaihi salatu wassalam zai iya yiwuwa duk waɗannan abubuwan da aka ambata ya fa tabbata annabawan banu isra'ila sun faɗa kun gano wannan da kyau ku cewa waɗanda waɗannan 'yan tawayen don duk annabawa sun haɗu da khawarij a zamaninsu duka sai dai kawai allah ya ba mu labarin abin da ya ba mu labari bai ba mu labarin ɓangaren khawarij ɗin ba ina fatan mun gano wannan da kyau amma an ka fahimci abin da ya faru da annabi musa da samiri wannan zai haskaka maka abu mai yawan gaske za ka fahimci cewa annabawan nan sun fuskanci turjiya daga lalatattun mabiya an gano wannan da kyau ku? to mai yiwa a zamanin waɗannan annabawan ya kasance kamar yadda ba halatta ma mabiyansu cin ganima ba sai aka samu matsalan jawa a cikinsu sai ya zama darajar shahada a cikinsu bai kai darajar shahadan wanda hawarijin cikinsu ya kashe ba mun gano wannan da kyau ku? in ka ɗauki wannan ka ɗauko hadisin annabi da ya tabbata annabi yake cewa babu mutumin da yake mafi darajan kasashe a duniyan nan irin wanda jawa suka kashe kaga annabi ai ya san da wanda ya mutu wani shahada kuma ya faɗi wannan tun ka kalli wannan da wannan za ga alaman akwai daidaito a cikinsu sau da wancan tsaban kafiri ne makiyin allah ya kashe shi kowanne yana ƙoƙarin yada addinin shi shi kuma wannan yana da awan cewa addinin Allah yake yadawa amma kuma yana ma addinin zagon ƙasa katsayi wajen dakatar da shi to kafi kowanne kyakkyawar mutuwa to mai yiwa annabawan banu isra'ila sun yi musu ta'abiri da cewa haskaka ne guda goma za a ba duk wanda ya irin wannan mutuwa sannan kuma dangane da cewa jihar jahannama tana da kofa guda bakwai ƙur'ani ya tabbatar mana da wannan kuma hadisan manzan Allah sun tabbatar da cewa jihar jahannama ƙofofi bakwai take da shi aljanna ce ke da ƙofofi takwas to ita wannan jahannaman abin da kawai yake da banban daga abin da annabi ya gaya mana cewa akwai ƙofa da aka ware na haruriya domin a zamanin annabawan da babu wannan gari na heraura ko akwai shi babu 'yan tawayen khawarij a cikin shi to amma zai iya yiwa cikin labaran da annabawan suka bai wa mutanensu na zuwar annabi da siffofin mutanen annabin da za su yi aikin yada addini tare da annabi sun ba su labarin duk da wannan alherin da annabi zai zo da shi to za a samu wasu la'anannu sunansa khawarij za su yi mai tawaye za su koma garin hiraura to waɗannan suna da ƙofan da aka ware masu na shiga wuta ranar kiyama in kada ɗauko hadisin annabi da ke cewa su khawarij su ne kilabu a halin nari karnukan gidan wuta to wannan zai ƙara tabbatar maka kina akwai ƙofan da waɗannan karnuka za su bojin zuwa wuta jama'a mun gano wannan da kyau ku sai ce hakika su waɗannan ɗin sun yi ma annabi dauda tawaye a zamanin shi kina shi tawayen nasu mutasalsal yana bibiyan juna ne kinan ka bibi gaɓoɓin wannan asari na ka'abul akhbar ba ka da abin da za ka yi karyatawa a ciki tare da cewa ga isnadin yami ya inganta shi sa shi kan shi al'imamul marhali da ya zo sai ce amma maganganin shi labari ne na isra'iliyat shi sa na gaya muku isra'iliyat ya kasu gida uku akwai wanda kai tsaye gaskiya ne akwai wanda kake ta tawakkufi akwai wanda kake sa kafa ka hankade shi an gane wannan da kyau ku to wanne ne za ka tsaya kai cirko-cirko a kan shi shi ne irin wannan da kaga in ka kalli ɓangarorin akwai hadisai da ko ayoyi da suka tabbatar da wannan to ba ka da biza ko lasisi na karyata irin wannan ko da an ce maka isra'ili ne an gano wannan amma da an ce wa sanadu da efun to sai ka tarkata shi kai watsi da shi bayan duniya Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce kala muhammadu bin al-husaini malam muhammadu dan husaini ya ce hadhihi sifatul kharuriyya wannan siffan hawarijawa ne wa humu shiratul khawarij su ne ashiratu mun yi bayanin dalilin kiran kansu da wannan suna da suke yi suna makalewa ne da ayan alkur'ani a inda Allah maɗaukin sarki yake cewa inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya siyi rayukansu sannan ya siyi dukiyansu zai masa sakamako da aljanna ne me za su yi su rika yin jihadi suna gwagwarmaya su kashe a kashe su to su ne sanda suka fara na alitawaye sai suka fito suna na hannu shiratu mu ne waɗanda muke ciniki da Allah mun sai da kawunanmu mun sai da dukiyoyinmu za mu yaƙi za mu jihadi za mu kashe za a kashe mu don tsakanin da Allah in ka tsaya ka kalli wannan yanzu ayan nan sai da na ala aka saukar ma khawarij aka saukar ma annaba aka saukar ma da ayar shin sanda Allah ya saukar ma annabi da ayan annabi bin waɗanda yake da saɓani da su cikin musulmi ya rika yi yana karkashewa domin Allah ya ba shi aljanna ko ko kafirai ya rika bi ana jihadi da su su ma ba bin su yana kashewa ba kafiran da ke kawo mai hari ne yake kara kanshi su ma idan ya ligiligi da su ai ba kashe su yake yi ba kyale su yake yi kun gano wannan da kyau ku amma jiyan da suka juya ayan akan musulmi suka ce su ne waɗanda Allah ya ce a kashe shi yasa ku hankali ba ka da yadda za ka yi ba hawarji bai kashe ka ba ka daina ɓata ma kanka lokaci saboda ya ce Allah ya ce ya kashe ya kashe oho Allah ya ce ya kashe inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum kuma ya ce shine muminin kai kuma kai ne kafirin kuma ya ce aljanna zai bashi su kashe a kashe wa'adan alayya haqqan fit wal injili wal qur'an haka Allah ya ce kashe kawai shikenan in ga ce to ai zamanin annabi mai annabi ya irin wannan zai ce kai karne an ce a kashe ka kai ma sai su kashe ka kawai sau za kawo masu matsala dangane da wannan abin da suka fahimta shi za kamar yadda muka bayani su jawa suna ɗibo na soshi ne suna fassara su su kaɗai wanda duk wanda ka ɗauke ka bi shi da ƙidan hawarij kana tafiya kana tafiya kana tafiya sai ka ga yana warware abubuwan da yake faɗi a baya an gano wannan da kyau ku dama ya faɗi abu don ya yaudar wawayen cikinsu to kwatsam sai kuma ga bayani ya zo saɓanin abin da yake zato yake tsammani to dole ya bi wannan abin sai gaji shuru haka suke kana nan kana tafi waɗannan maganganun da muke cewa khawarij suna faɗi ko za ka ji sun zo suna masa su amma kuma suna aiki da su kuma a aikace allah maɗaukakin sarki ya tsare mana mu. malai ce su ne khawarij alladina qala Allah ta'ala Muhammad dan Sirin yace su ne wanda Allah madaukakin sarki ya magana a kansu yace fayattabi'una ma tashabaha minhu su kullun nasi mai shubha shi suke nemowa iftigha alfitnati suna wannan dan neman ta da husuma ta ta'awili da kuma ƙoƙarin murɗe ma'anan maganan Allah wa ma ya alamu ta'awilahu illallah da kuma bibiyan nasoshi da bayanai da ba wanda ya san haƙiƙanin ma'anan wannan in ba Allah ba kun gano wannan da kyau ku wannan shi shine aƙida na khawarij da su Allah yake nufi da wancan ayar da kuma ɓatattu daga cikin 'yan bida'a. waɗanda suka bi wannan tafarki nasu ita wannan aya ta zuwa cikin sota ali imran a aya ta bakwai aya ne da allah maɗaukin sarki ya zargi waɗanda za su kalli nassin alkur'ani ko su ɗauko nassin hadisin annabi su ba shi ma'ana nasu su ba abubuwan da ke da fassara biyu su ɗauki fassara ɗaya su yadda wancan ita fassara ɗayan da suka ɗauka domin ta dace da abin da ransu ne yake so kun gane wannan da kyau ku to waɗannan su ne ɗabi'a na khawarij Allah madaukin sarki ya kiyaye mala ya ce wa kada hazzaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ummatahu mimman hadhihi sifatuhu haƙiƙa annabi ya tsoratar da al'umman shi ga duk wanda ya zama wannan shine siffan shi duk wanda kaga zai ɗauko nassi yana bibiyan shibohin nassin zai zo ƙarara yana ƙoƙarin murɗe ma'anan alkur'ani ma'anan hadisin annabi ga yadda ma'anan da fassarar malaman farko ya yi shi kuma yi marka ayan ya bi inda yake son ayan ta bi hakika allah maɗaukin sarki ya sa annabi ya tsoratar da al'umman shi don gani da duk mutumin da ya siffanti da wannan siffa don akwai bala'i akwai musiba ga duk wanda ya zama wannan ita ce siffin shi Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce haddasana abu ahmadu haddasana abu ahmad harun bin yusuf qala haddasana ibnu abi umar qala haddasana abdul wahhab al-thaqafi an ayyub an ibnu abi mulaika an aisha radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qara'a annabi ne ya karanta huwallazi anzala alaykal Allah madaukin sarki ne wanda ya saukar maka da littafin alqur'ani Allah madaukin sarki bai saukar ma wani wani nan kowaye wannan littafi na alkur'ani ba kai manzon Allah kai ne wanda Allah ya saukar ma wannan alkur'ani minhu ayatun muhukamatun a cikin alkur'anin akwai ayoyin da malami da wanda ba malami ba daga karanta su zai san kuma ya fahimci ma'anin inda suke <clears throat> mun gano wannan da kyau ku ayatun muhukamatun <clears throat> ayoyi ne wanda kai tsaye kana gane sakon da suke ɗauke da shi hunna ummul kitabi su ne suka fi rinjaye cikin alkur'ani wa ukharu mutashabihat amma wasu daga cikin waɗannan ayoyi to akwai abin da ke da nauyin fahimta a cikinsu suna da kama da juna wajen fassara kama da juna wajen bayani suna da sarƙaƙiya wajen a gano haƙiƙanin abin da suke ɗauke da shi fa'amman ladina fi zaigun ka kaga waɗanda a zuciyarsu akwai karkata fayattabi'una ma baha minhu ka ga suna bibiyan abin nan da ke da shubuha iftira alfitinati don neman fitina waftira a ta'awili da kuma ƙoƙarin murɗe ma'anan maganan Allah ma ya alamu ta'awilahu illallah ga abin da ku babu wanda ya san haƙiƙanin ma'anan shi in ba Allah ba wannan abin zaga suna ƙoƙarin kutsawa su ɓata kuma su ɓatar da al'umma malam zai mana cikakkun bayanai dangane da siffofinsa irin wannan ɓangare na murɗi na soshi da bankara su da ɗora su a hanyar da saɓanin hanyar da annabi ya gudanar da waɗannan ayoyin ba don koyin ba sai don Allah da farkon ayin ya ce kai aka saukar ma littafin kaga kenan ba su aka saukar ma littafin ba kenan babu wanda zai yi bayanin littafin tiryen-tiryen sewa sai shi wanda aka saukar ma madadin su dauki fassarin shi sai suka aje fassarin sai suka dauki fassarin su kaga wanda ya tabbatar maka da suwaye su su batattu ne Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu faqala sai ya ce iza ra'aytumul ladina yujadiluna fihi duk wanda ko ga ya zo yana musu yana gardama an karanta alkur'ani annabi da sahabbai da malaman farko sun fassara alkur'anin dalla filla filla bayani ya bayyana amma ya zo yana musu da fassararsu bigairi a taha. babu wani dalili irin wancan da ya kawo sai ce fahimul ladina anallahu ta'ala su ne waɗanda Allah yake nufi da su fahadaruhun wallahi ku yi taka tsantsan da su ina fatan mun gano wannan da kyau duk abin da za ku kawo ku ce gashi abin da ya tabbata daga Allah ƙur'ani ne e ya nabi ya fassara gashi ya aikin annabi gashi sahabbai tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu gashi komi ya tabbata tsab eh. kun gano wannan da kyau ku sai zai ce ayan nan ba haka take ba ijadiluna ba haka take ba sai a ce ya take daga annabi ba bayani ya take cikin aikin annabi ba bayani ya take wajen fassarar sabe da tabi'ai ba bayani ya malaman farko su fassara ba bayani wa ya fassara cewa ba haka take ba shine ya fassara da ra'ayin shi to su ne wanda Allah yake nufi ku yi hankali da su ba in ba ga wasu sun kai ku sun baro ku jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu wani hadisi mala yace muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka fitar da shi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da hadisin fi tafsir surat ali imran a lamba hadisi na 4547 muslim ya fitar da hadisin a kitabul ilmi a lamba hadisi na 2665 kilahuma min tariq ibn abi mulaika an al-qasim muhammad an aisha bihi illa qawluhu fa idza ra'aytum alladhina yujadiluna fihi idan ko ga waɗannan da ke musu da jayayya cikin al'amarin wannan littafi na Allah fahumul ladina anallahu sune wanda Allah madaukin sarki yake nufi a cikin wancan aya sune yattabi'una ma tashabaha minhu fa innahu fil bukhari hadisin ya zo cikin bukhari ya ce fa'iza ra'aitumul ladina yattabi'una mata sha baha minhu in kaga waɗanda ke bin shubuhohi wanda ya zo cikin alkur'ani fa'ula'ikan ladina sammallahu su ne dai wanda Allah ya su cikin wancan aya ta Ali Imran fahzaruhum saboda ka ko masu imani ku tsorace su ku nisance su akwai yi kaffa kaffa daga musibansu da bala'insu mala ya ce wa fi muslimin bi na hauhe al'imam muslim ya kawo ruwaya kwatankwacin riwayan nashi allah ya samu dace wa fi hazil aya a cikin wannan aya mala ya ce bayanun jalliyin akwai bayani julli ƙarara lihali ahal zaigi game da halin waɗanda suke karkatattu ne wanda suka fanɗare suka bauɗe wal a hawa'i waɗanda suke bin son zuciya fi ta'amulihim ma'anususu kitabillah dangane da yadda suke mu'amalantar soshin littafin Allah fahim ya muhukamatil ƙur'ani za su watsi da abin da yake muhukamai ne na alkur'ani wanda kai tsaye ma'anansa yana fili allati yajibu an turaddu ilaihal mutashabihat wanda su waɗancan mutashabihat ɗin ana mai da su ga muhukamai ne sai muhukamai su bayaninsu mun gano wannan Wa wayattabi'unal mutashabihat sai ga suna bibiyan masu shubuha wala yaltafituna ila al-ayatil muhkamat ba sa zuwa su bi ayoyin da ke fassara waɗancan yanzu misali ba khawarije zai zo ya ce maka Allah madaukin sarki ya ce fa yaqtiluna wa yuqtalun a kashe su kashe a kashe su sai ka ce to wane ne zai kashe ku ko kuma kuwa za ku kashe akwai ayoyin da Allah ya ce musulmi su kashe kafirai dan kafirai suna suna kashe su mun gano wannan da kyau ku faqatulul ladina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suke yakan ku ne yanzu waɗannan mutanen gari da ku zo kuna watsa ma bullet kuna zuba musu bama bamai a ina suka yaki ku kaga ba za su ɗauki wannan sime su kai can ba ba su fassara shi san ba za su ce kai arne wannan ayan Allah ya ce mu kashe a kashe mu waɗannan sojoji naku da suke kashe mu su ne ya sa muke kashe ku zai ga ce abin da kuka fara ne don sanda kuke nan lafiya lau da jama'a ai ba wanda ya je kashe ku abin da kuke yi ne aka zo don a tunkuɗe ɓannanku abin da ake cewa farkon kisan da kuka ɗauko dama a wayin alkur'ani duka sun ce musulmi ya ware ya rika kashe ɗan uwan shi ne ba ayan da ya faɗi wannan kun gano wannan da kyau ko ba dalilin da ya zo goyi bayan wannan to ba su daɗi ba waɗancan ayoyin ba da Allah ce ya luna kun minal kuffari wal yajidu fikum ghilza ba za su ɗauki wannan ayan su fassara da wancan ayan a gane su wane ne za a kashe su kashi. ai kafire ne ba su yi da wannan ba ita wannan kwaya ɗayan za su ɗauko ko da ko an fassara ta kaji fassaran ka gane tana daga cikin bihat. akwai 'yan uwanta da ke fassara ta su ya kamata a ɗauko a haɗa su sai a fassara to su ba su haka ƙwaya ɗayan gyal za su kiyaye sai Allah ce hatta idza askhantumuhum sai kun yi lagalaga da su fa shiddul Sau saboda haka mutanen Kano mutanen Kaduna za mu lagalaga da ku kun gano wannan da kyau ku sai ka rasa gane wane ne ya ba su biza da lasisi na irin waɗannan miyagun fassarorin Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu shine sai mala yake cewa ba za su ibi waɗannan nasoshi zuwa ga muhukamai ba sai dai su rika bin mutashabihat wala yaltafituna ila ilal ayatil muhukamatin ba sa bin ayoyi muhukamai da za su fassara waɗancan ayoyi mutashabihai limaza saboda me <clears throat> li'annahum ahlul ahwa'i saboda su an son zuciya ne wa fitan kuma su mutane ne masu fitina yanzu a taga maganganun malamai da maganganun waɗanda za ga na rayuwa ne za ga suna bin mutashabihi ne misali malami ya ce ku zo mu gina abu kaza sai mu rayu a ƙarƙashin shi kawai zai ce a dama an ce ai mu rayu an gane yanzu menene mu gina yanzu wanda ya san magana sai ce to yanzu mun ga ya gina da kai da kai da kai mai ka gina mun gano wani da ke ku ya ce ne ku zo mu gina sai mime sai mu rayu a ƙarƙashi to ba a gama ginin ba kun sace kaga yanzu me yasa kana ta ba sai ce shi ya ce sun bi mai sun bi muta shabihi ai akwai muhukamai da ya bayanai saɓanin wannan ba za su fassara waɗannan bayanan da su ba Hata a maganganun da ya shafi maganganun malamai za ga khawarij suna bin menene mutashabihi ne ba sa bin muhukami Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa fitan sannan su mutane ne masu kokarin kullun su yada fitina la yuriduna alhaqa ba sa nufin gaskiya wa inna ma yuriduna alfitan kullum ƙoƙari suke yi su da fitina wattalbisi alal juhala da ƙoƙarin ruɗa jahilai da kifa musu abu baibai da ba su aninke jahili kawai sai ɗauka ya ce ya addini ne ai malamai ne kaga ko suna da gaskiya kaga abin da suka faɗi maganan Allah ne kaga kaza kaga kaza shikenan kaga jahili ba zai fahimci menene ake nufi da wannan ba amma su zo su zauna gaban malamai su faɗa in abin da suke faɗin gaskiya ne sai malamai su kai amma ko abin da kuke faɗi kun ga gaskiya ne Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malai ya ce fallahu bayyana halahum Allah madaukakin sarki kun ga cikin wancan ayar ya bayyana mana haƙiƙan halinsu wa kadda zalika rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya karfafi wannan faƙala ya ce idza ra'aytum alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu duk sanda kuka ga waɗanda suke bibiyan abin da yake tattare da shubha fa ulaika samman sammalla sune waɗannan da Allah ya ambace su fahdharuhum wallahi ku taka tsantsan ku tsorace su ku nisance su faman arada Allahu bihi khairan ya akhudha hadarahu minhum mala yace faman arada Allahu bihi khairan duk mutumin da Allah maɗaukin sarki ya nufi alkhairi gare shi ya akhudhu hizrahu minhum zai ɗauki taka tsantsan dangane da mutanen nan wa a asabilal mu'minina kuma zai bi hanyar mu'minai wal ulama'ur rasikhin kuma zai bi tafarkin gogaggu ƙwararrun malamai fa yu'minu bil muhkam ya imani da abin da yake muhkami ne wa yuraddu ila al mutashabihi kuma zai rika maida mutashabihi zuwa ga muhkami li'annahu yu'minu bil qur'ani saboda yayi imani bi anna al qur'ani min Allah cewa al qur'ani daga Allah ne laysa fihi ikhtilafun wala tanaqudun babu ikhtilafi babu don dangane da alkur'ani mun gano wannan da kyau ko qala ta'ala Allah madaukin sarki ce walau kana min inda la da a ce alkur'ani littafi ne da zai zo daga wani wanda ba Allah ba lawajidu fi ikhtilafan kasira da an samu saɓani da ɗarkaniya mai yawan gaske kun gano wannan da kyau ko walau kana min gerin la da a ce ƙur'ani littafi ne da ya zo daga wani wanda ba na Allah ba la lawajadu fi ikhtilafan kathira ce da an samu saɓani mai yawa ciki amma cin da daga Allah ne ko saɓanin ma babu amma da daga wani ne da an samu mai saɓani mai yawan gaske Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace <clears throat> wanda ya ce aya ta 82 a cikin sautin nisa Allah ya ce make mu ma'ala ya ce haddasa abubakar buna abi dawud Kala haddasa na yahaya buna hakimin Kala haddasa na Abdullwahabu buna abdulmajid Kala haddasa na ayyob an ibn abi mulaika An عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلا هذه الآية Aisha da ce manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya karanta wannan aya da Allah ya ce zai anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi hakika Allah madaukin sarki shine wanda ya saukar maka da littafi wanda shi wannan littafi na alkur'ani shine mafi ayoyin shi muhukamai sune mafi rinjaye na alkur'ani ila qaulihi wama yadhakkaru illa ulul albab ita wannan aya kun ga mare yana karkatso ta bayani filla filla game da ita yana tafe kamar yadda na gaya muku kun gano wannan da kyau ku Allah shi ya saukar maka da alkur'ani da mafi yawan ayoyin shi muhukamai ne su kadai in an fassara suna iya wakiltan kansu ba sai an hada su da wasu ba an gano wannan amma akwai ayoyin da su sai an hada su da waɗanda suke kama da su su ne za su iya fassara junansu to su waɗannan masu son zuciya khawarij ayoyin suna ware su su kadai ne ba tare da ‘yan uwan gwamunsu ba su fassara su da sarrai an fahimci wannan da kyau ku to shi ne Allah maɗaukin sarki ya bayanin amma sai ce wa ma zakaru. babu wanda zai ko illa ulil albab sai waɗanda suke masu hankali ne ba kowa ne zai ji wa'azin ya ji karatun ya gane ba sai mai hankali kina a cikin jahilan da ake yaudara a batar kun gano wannan da kyau ku ƙor'ani yana gaya maka ba su da mai zuciya da hankali da tunani da hangen nesa da sanin ya kamata ake fe suke ina fatan kun fahimci wannan ake fe suke shi yasa in kaje za ga ƙauyawa sun fi yawa za ga yara sun fi yawa kun gano wannan da kyau ku duk gayyan bata za ga waɗannan sun fi yawa sunan da ƙur'ani ce al'arabu shaddu kofaran wa nifaqa sannan yara sun fi yawa da ba su da hankali an gano wannan ba wani wanda yake iya makan shi wani abu yi mai yake kawai zuciyar nashi kawai yadda aka kada shi ne yake kaduwa an gano wannan shi yasa idan ka je ka samu khawarij za ga mafi yawancin su yara ne ba wani mai nunannen tunani da zai ce masu ga abin da ya kamata babu shi aka kuwa an samu matsala an fahimci wannan da kyau ku a duk inda suke kuma a duk inda suka fara kunnu kai kana za a gansa haka ne sau da babu wani wanda yake ulul lubbi wanda za a ce wane mai hankali ne in ga ɗan dattija a cikinsu in ka bi za ka ga bayanin baya ne yana daga cin ahal a hawa'i in ga ga 'yan matasa ƙila waɗanda suke neman itharul fitna ne kun gano wannan duk sufofinsu ne ƙilawa ne Talauci talauciye mai yankan ƙauna ya rasa gyanda zai yi to akwai ɓacin rai da damuwa a ran shi to tsammanin abin nan da yake a kan shi shi zai fanshe mai ko ya kwaranye mai damuwan da yake ciki kaga wannan ɗan son zuciya ne wanda damuwan shi ne ya kawo cikin addini wannan ba a maganin shi kun gano wannan da kyau ku akwai wanda shi kuma ɗan ƙoƙarin mene ƙoƙarin kawai haifar da fitina ne duk yadda zai haifar da fitina zai in zagi ne ga za ta da fitina zai in tsiwa ne zai in ya ga in ya kisa za a iya da fitina zai ba abin da ba zai yi ba dan dai ita fitina ta taso amma an kuna da hankali sai ku ɗauko addinin da annabi ya kula da hawarci ɗin zamanin shi cewa a sa musu ne ido mun gano wannan da kyau ku to amma matasa za su ganin sun fi ƙarfinmu ne ba su fi ba sun fi mu yawa ne ba su fi ba sun fi mu ilimi ne ba su fi ba sun fi mu ba abin da suka fi mu amma me yasa mu muna da wani jagora ne guda ɗaya wanda shi yake gaya mana yadda za mu so kuma sun rasa an fahimci wannan da kyau ku allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa dole sai mu kula faƙala ya aisha shi mai ruwaya sai ce ya aisha ibn abi mulaika annabi ya ce ke aisha idan ra'aitumul ladina yujadiluna fihi idan kuka ga waɗanda suka zo suna jayayya da musu da gardar dami dangane da alkur'ani fahimul ladina anallahu ta'ala su ne wanda allah maɗaukin sarki yake nufi fahazaruhum waɗannan ku tsorace su ku nisance su kai ta ka tsantsan da su an gano wannan da kyau ku kaga annabi yayi bayani karara ba za su bi bayanin annabi ba mali ce haddathana abubakar bin abi daud qala haddathana musanna bin ahmada qala haddathana amru bin khalid qala haddasana ibnu lahi'a an ata bin dinarin an sa'id bin jubairin wa qawa fi qawlihi ta'ala wa akharu Allah madaukin sarki yayi bayani dangane da fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat akwai ayoyin da suke mutashabihai ne me yake nibi da mutashabihai ba sa fassaruwa sai an hada su da wa da 'yan uwansu shi ne ma'anan to su waɗannan da fi ƙulubihim zaigun ba sa ɗauko 'yan uwan nasu su fassara su sai su ɗauko su tsuransu su fassara su da a hawa ɗinsu jama kun gane ma'ana ayar ta ya ce idan kuka rayu zamanin waɗannan to kowa ya ta kan shi in ba ka baɗin imanin da za ka shiga aljanna da shi sa kwakushe ma ƙafa kuwa Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imaninmu ƙala ammal mutashabihat fa hunna ayin fil qur'an wasu ayoyi ne cikin Al-Qur'ani ya tashabahunna ala nas suna shige wa mutane duhu idza qara'uhunna duk sanda suka karanta ayoyin ba sa gane haƙiƙanin ma'anansu sai sun karanto irinsu su za su fassara musu yadda ƙur'ani ya ce su kashe a kashe su in an tsaya ne sai kashe ubanka shi ma ya samu dama ya kashe ka an ce menene zai ƙura'ani ne ya faɗi sai a ce akwai awon da suke bayani a kan jihadi ko ba a yi ba ya ce kwaso su duka mun gano wannan sai a ce sai a kwaso awon mai duka sai a zo sai a zuba su a faifai sai ga fassaran da shi ba kawarijin can ya yi to ba shi ne fassaran ba sau da awoyin ya ce ta sha bahunna suna kama suna shigewa duhu gawa ga mutane sai an ɗauko irinsu don sau dawa mutane suna ca ai ba wanda ma zai iya gano su sai malamai babin da yake nufi ba kenan jahili wannan ayan guda ɗaya ji kawai shi ko malami ya yi mai ya ji su duka to su ne an rasu hona fil ilimi su ne wanda su iya ɗibo maka awoyin duka su zo su yi mai su fitar maka da ma'anan wannan da ta shige maka duhu kama ba ruwansu da wannan za su waye gari su yi ma'addinin allah zuwan ƙasa su ɓata shi da kalman wa da kuma kalmar allah ba a haka shi sa idan bayani ya zo ko ka tambayi malami a lokacin sai maka bayanin amma su ba ruwansu da wannan dama sun riga sun ma malaman dama hukuncin da za su yi musu sun ce duk arna ne shi da malaman sun zama duk arna kaga yana bude baki a wajen shi wake magana arne kaga musulmi ba zai bi magana arne ba shi kenan allah ya kyauta to shine sai yake cewa su waɗannan mutashabihai hunna ayin su wasu ayoyi ne fil qur'ani ya tashabahu hunna anin nasi wanda suke tashabuhi ga mutane za idza ohunna muddin su karanta ayoyin ba sa ganewa min ajli zalika dillu man dalla mimman da'a hadhihi al kalima mare ce to da wannan ne wanda ya ɓata daga cikin wanda suke da'awa a irin wannan yanayi kullu firqa yaqra'una ayatin minal alquran kowane ɓangare za ga ya ja ayan alqur'ani wa yaz'umuna annaha lahum cewa ayan ta su ce mun gano wannan da kyau ko asabu bihal huda kuma su sun shiryi ne saboda bin wannan ayar wa mimma tattabi al-haruriyya min al-mutashabiha qaulullahi ta'ala daga cikin abin da eh, eh, mutanen herora suka bi dangane da abin da ya kai zuwa ga ramin bata shine mutashabihi na faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa wa mallam ya ma bima anzalallah fa ulaika humul kafiru wa man min adatul umumi ce wa man kawai yi hukunci da abin da Allah ya sau bai saukar ba yanzu constitution na Najeriya Allah ya saukar da shi a to wanda ya hukunci da shi arni ne kudan ko kan shi ba ka suke faɗi ba Allah ya ce su kashe mu kashe sauran gace ce musulmi ne Allah ya ce arna ne ga aya tsakanin da Allah wannan shine fasarar da Ibn Abbas yayi hmm tsakanin da Allah ita ce kuma ayoyin guda uku ne fa ulaika humul kafirun humul zalimun humul fasiqun su ma na duk kafire ne ce azzalimi wa zalimuna humul kafirun sai muje kariya kake ba ka Allah ya ce wal kafiruna humul zalimun sai ce to ai su kafiran nan su ne azzaliman nan kaga shedan kafiri ne zaka ce fa fasaka an amra rabbihi ai fasikancin na aibi ma'ana alkufur duk kafirci kun gano wannan izan gaje ka zauna ba ka ce a mai da ayan ba sai su yi maka wannan ka ce ba haka annabi yake nufi ba annabi ya zauna shekara sha uku a ƙarƙashin gwamnatin kafirci na maka yana cikin gwamnatin abin da ake a maka shi ke gudanarwa annabi ya kashe wani ya rusa gidan wani ya rusa kasuwa tashan mota fa makaranta fa gada fa ya je musu kisan mummuke amma suwa ke gudanarwa a garin da annabi da sahabban Allah ya ɗabbaka waɗannan ayoyi a kansu me yasa annabi ya zauna a cike ta da'awa a haka saboda a lokacin bai da yanda zai yi ne to sauran mutanen da ake musu mulki irin wannan ba su da yanda za su yi ne kuma annabi ya ki mutanen makka ba har sai da suka matsa mai fita da shi da sahabban shi daga garin kuma da ya tafi wani gari ya ji ba daji ya ji ba garin mutane ya ji ya zauna tare da su ya ci gaba da da'awa annabi bai tsokano kowa ba kafiran nan su suka ɗauko jiki suka zo ya shi sanda ka yaƙin badar su suka ɗauko jiki suka zo ya shi sanda ka yakin uhud su suka ɗauko jiki suka zo suka yaƙe shi sanda aka yi a haza ba inda annabi ya yaƙe su ko da ya zo fatahu makka da suka tsorata bai kashe kowa ba ko kaza annabi bai kashe a maka ba jama kuna gano wannan to wannan hanyar da kuka ɗauko yaya take da annabi ya tashi ɗiban sahabban shi zai tura su hijiran farko habashe ya tura su wajen sarki na jashi sarki ne bima an zalallahu ya hakum yana hukunci da abin da Allah ya saukar ne ƙarshe shi ma da ya gane kan bata yake bai musulunta ba amma annabi ya tura su wajen shi ya ce su zauna a wajen shi kuma annabi bai karanta mashi wa mallan mihakum bima zalallahu me Allah ya saukar ba Alƙur'ani ba kuma qur'ani ba shine littafin da ya share duk wasu littattafai daga saukar alqur'ani ba ta na ya hukunta shi da cewa arne ne mun gano wannan shi sa an ka kwatanta sai ga addini suna fassara nasoshin ne da yadda suka su, suna yin abin da zuciyarsu ke so ba za su saurari kowa ya gaya masu ba saboda sun riga sun yanke shawara in ma za ka yi magana da su ka sani sai fa kai ka bar abin da kake tunani kai me ka bi su idan suka ga hanyar ba ta ɓullewa za su juyo su dawo amma kashe ka za su ya ka san wannan ba maganin wasu juyo su dawo su bi ka ba wannan kashe ka za su Allah ya kyauta kila ba maki waɗannan mangan da nake gaya muku ba za ku fahimce su ba sai nan da wasu shekaru inda malamanmu ma sun faɗa waɗanda suka fi kuɗa lafta ma da kan garo da shekaru da hangen nesa ba su gane ba har sai da abin da ya zo ya faru ya faru an gano wannan to su ma waɗannan idan suka bincika kaza ba fita kaza ba fita lissafin bdd ba za su yi ta abin da sai sun tun guga kiko to za ku sani ina fatan kun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yake cewa kun ga ɗaya daga cikin ayoyin tabbatar da khawarijawa wa ya ƙarauna ma'aha sai su hada wa ya ƙarauna ma'aha eh sai su karanta tare da ita cewa summal ladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun su waɗannan suna karkacewa game da abin da Allah yake so sun bauɗe ma hanyar Allah sun bar tafarkin Allah sau da kawai cin da sun bar tafarkin Allah kashe su za a yi in zai kace wannan ayan ta fa zuwa cikin sautar al'amin akwai inda Allah ce cin da ka kauce ma abin da Allah yake so a kashe shi sai ce eh gidan karo za a kai mahadi sau da ya ce kasi na sun yi sun mallabi na kafaru da rabbihim ya adilun sun kauce ma umarnin Allah da ya ce kasi sauraka ya adilun sun zama kuffar <laughs> kun gano wani da kyau ku sun je suna karta suna kallon kwallo za a jefa masu bom don me aka jefa masu bom su kafin za ce eh sun yi abin da Allah bai ci ba sun malladi ni kafaru da rabbihim ya adilun wa ma kuma abasa ba mu ku don wasa ba saboda ka Allah ya ce ka danka bauta mishi ne ka je wasa sun malladina kafaru to su waɗannan masu wasan sun kafirce da rabbihim ya adilun ga abin da Allah ya yi su sun canza sun karkace saboda ka mai hukuncin kafirai a kashe su ku je ku harbe su jama'a kun gane da suke fassarorin su ku duk su gama wannan fassara sai ka ce ina manzo Allah irin wannan fassara a zamanin na Umar umar ya ji labarin cewa ga wani gida can a madina an samu wasu sun je sun shige wannan gidan ba abin da suke yi sai karta sai na umar ya lallaba cikin dare ya sa tsani ya kan katangin ya a tsakiyarsu ya ce na kama kuna karta suka ce mun kama ka shigo gida ba sallama kun gano wannan ya ce a suka ce laifin fuka guda biyu ma kai ƙwar'an ya ce wa'atul buyuta min abuwa biya in za ka shigo gidan mutane ka biyo ta ƙofa kuma fa sallimo ala ahaliha sai ke sallama wa za ka biyo ta nan ku gano nan da kyau ku ya ce da ku buɗe wani ƙofa in tafi sun ware kan sun je suna bin su to ba ruwanka abin da aka hana shi ne izharul fasad amma ka ce wai ɓanna kar a yi karya gage yi in ka ce ɓanna kar a yi to kai maza lahira ka kashe jahannama gano wannan da kyau ka kashe ta don kowa aljanna za shi kenan amma in kuwa akwai jahannama ku to ko sai an samu waɗanda sai sun yi ɓannan da za su shiga yasa san ba su fahimci ma inda addinin Allah yake ba wani zai ce ta, a'a to su waɗannan masu karta usazai ne ba usazai ba ne amma suna jin malamai suna faɗi yanzu ka je dandali inda gayu suke taruwa za ka suna faɗin awoyi ai za ka suna faɗin hadisai ai a yana sun ji malamai suna faɗi ne akwai wanda yana nan ya tasa kasa ɗin wani malami ya ji shi tsaf kuma ƙwaƙwalwar shi tana da kaifin gane abubuwa ya hada shi awoyi da yawa da hadisai da bayanan da malamin yake sosai kuma in aka zo bayani zai yi wanda ya ce har a zamanin sabai ana wani ga ma'iz ga gamidiya a zamanin waye zamanin annabi sa ku hankali Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanakallahumma bi hamdik ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum